Shugaban hukumar samar da koko a Ghana, Joseph Boahin Edo, ya bayyana cewa rashin tabbatar da farashi mai kyau ya sanya manoman koko a ƙasashe bin cikin matsanancin talauci, abinda ƙasashe bin wato Ghana da Cote d'Ivoire ke bukatar da a sake duba. Mr. Edo na jawabin ne yayin wani taron masu ruwa da tsaki bisa harkar koko a Accra babban birnin ƙasar Ghana. Shugaban ya ce, ya zamo tilas mu sayar manakiyar turai koko kan farashin da suka tsaida mana abinda ba zai yi taimako ba. Mun yi imani imanin cewa Ghana da Cote d'Ivoire ce kasashe biyun da ke fitar da koko mai inganci a faɗin duniya tun shekaru aru-aru da suka gabata kuma sai ana kimanta ingancin koko mu ta hanyar samar ma kasashe biyun da wasu ƙarin kuɗaɗe sakamakon ingancin koko ɗinsu wato koko quality premium amma akwai damuwa sosai a ga cewa an rage yawan waɗannan kuɗaɗen a yanzu in ana fuskantar karancin koko a faɗin duniya farashi na kasa kazalika in koko ya bunkasa farashi na kasa ya ce ya kamata a yi bincike sabida bisa tsarin kasuwanci a duk lokacin da aka fuskanci karancin kaya to farashin sana zuwa sama amma koko ba hakan ba ne. When there is surplus in the market price are down, when there is shortage price are down and this informs us that there is some kind of deliberate attempt to key passes. Mr. Buahin na bukatar da kasashen nahiyar Turai su musanya kokarin da manoma ke yi gurin samar musu da kuɗaɗen da suka dace maimakon rage farashin koko. Sai dai ko Malam Sa'idu Sulaimana Bomba mai nazari bisa harkar koko a Ghana ya ce matakin da masu sayan koko ke ɗauka na rage kuɗaɗen da ake samar ma manoman koko ya ƙara sanya su cikin kuncin rayuwa sosai. Ka duba karkarar mu Afirka gama musamman Africa eh, da Ghana yawancin manoman ka ga kamar talakawa ne isa premium quality eh, koko yana taimaka musu an biya su ah, to yanzu aka zo aka ce za ciki gaskiya zai kawo matsala musamman lokacin da ake ciki batun covid ga da batun yakin ukraine da russia ya bar wurin fertilizer suna samun matsala akwai taimako wurin eh, da gwamnati ke musu wurin fertilizer duka na ji yanzu gwamnati wuri ya karfi shi ma ya dan janye kaɗan ke sa bari farashin fertilizer duka ya tashi ya ji sama su ya kamata su sai abin su ah, gwamnati taimaka taimakon da yake musu ya dan rage hannu shi sa ina jin in an ce za da. wannan farashin da ake dora musu kan premium kokon nan ina jin farmers nan za su samu matsala sosai sosai kisa ni dai a ra'ayina ina ga da adibashi ne zai taimaka musu kwarai wannan talakawan zai bar su masu iya su samu abubuwan da za su si misali wurin fertilizer da dai wasu input da suke need wurin farming nan zai taimaka kwarai kasashe bin dai sun jaddada cewa za su ci gaba da matsawa masu sayan koko daga kasashen turai lamba domin ganin an inganta rayuwar manoma a kasashen wani rahoto da bankin duniya ya fitar a baya-bayan nan ya bayyana cewa fiye da kaso biyu cikin uku na manoman koko a kasashen kasashe biyun na rayuwa ne da dalan Amurka da senti ashirin a kowace rana. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana.